Karin Magana Sura ashirin da hudu Faɗi na ashirin Kada ka yi ƙyashin mugaye, kada ka yi sha'awar ƙungiyarsu, gama leɓunansu suna maganar ta da na zaune tsaye. Faɗi na ashirin da ɗaya Ta wurin hikima ce ake gina gida, kuma ta wurin fahimi ake kafa ta, ta wurin sani. ɗakunanta sukan cika da kyawawan kayayyaki masu daraja. Faɗi na ashirin da biyu Mutum mai hikima yana da iko sosai, kuma mutum mai sani yakan ƙaru da ƙarfi, don yin yaƙi kana bukatar bishewa, kuma don ka yi nasara kana bukatar mashawarta masu yawa. Faɗi na ashirin da uku Hikima ta yi wa wawa nisa ƙwarai; a cikin taro a ƙofar gari ba shi da ta cewa. Faɗi na ashirin da hudu Duk mai ƙulla mugunta za a ɗauka shi mai kuta hargitsi ne; makircin wawa zunubi ne, mutane kuma sukan yi ƙyamar mai ba'a. Faɗi na ashirin da biyar In ba ka da ƙarfi a lokacin wahala, ka tabbatar kai marar ƙarfi ne sosai; ka kuɓutar da waɗanda ake ja zuwa inda za a kashe su, ka riƙe waɗanda suke tangaɗi zuwa wajen yanka, in kuka ce, Ai, ba mu san wani abu a kan wannan ba, shi da yake awon ba shi da zuciyar ganewa ne, shi da yake tsare ranka. bai sani ba ne, ba zai saka wa kowanne mutum bisa ga abin da ya aikata ba? Faɗi na ashirin da shida Ka sha zuma, ɗana, ka sha zuma, gama tana da kyau, zuma daga kaki yana da zaƙi a harshenka, ka kuma san cewa hikima tana da zaƙi ga rai, in ka same ta akwai sa zuciya. tana nan gaba dominka, kuma sa zuciyarka ba za tă zama a banza ba. Faɗi na ashirin da bakwai Kada ka kwanta kana fako kamar ɗan iska don ƙwace gidan adali, kada ka ƙwace masa wurin zama, gama ko da adali ya faɗi sau bakwai, yakan tashi kuma, amma bala'i kan kwantar da mugaye. Faɗi na ashirin da takwas Kada ka yi dariya sa'ad da abokin gaba ya faɗi. sa'ad da ya yi tuntuɓe, kada ka yi farin ciki, in ba haka ba, in Ubangiji ya gani, ba zai amince ba ya kuma juya fushinsa daga gare shi Faɗi na ashirin da tara Kada ka ji tsoro saboda masu mugunta ko ka yi ƙyashin mugaye. Gama mugu ba shi da zuciya ta nan gaba, kuma fitilar mugaye za tă mutu. Faɗi na talatin Ka ji tsoron Ubangiji da kuma Sarki ɗana, kuma kada ka haɗa kai da masu tayarwa, gama za ta tura waɗannan biyu zuwa hallaka nan da nan, kuma wa ya sani irin bala'in da za su iya kawowa? Karin maganganun hikima Waɗannan ma maganganu masu hikima ne, nuna son kai a shari'a ba shi da kyau, duk wanda ya ce wa mai laifi, Ba ka da laifi, mutane za su la'ance shi al'umma kuma za ta ce, Ba a san shi ba, amma zai zama da lafiya ga duk waɗanda suka hukunta masu laifi. kuma babban albarka zai zo a kansu, amsa da take ta gaskiya tana kamar sumba a leɓuna, ka gama aikinka ka kuma shirya gonakinka, bayan haka ka gina gidanka, kada ka ba da shaida a kan maƙwabcinka ba tare da isasshen dalili ba, ko ka yi amfani da leɓunanka ka yi ruɗu, kada ka ce, Zan yi masa kamar yadda ya yi mini; zan rama abin da wannan mutum ya yi mini, Na wuce cikin gonar rago, na wuce cikin gonar inabin mutumin da ba shi da azanci; ƙayayuwa sun yi girma ko'ina, ciyayi sun rufe ƙasar, katangar duwatsu duk ta rushe, na yi tunani a zuciyata, na kuwa koyi darasi. daga abin da na gani, ɗan barci, ɗan gyangyaɗi, ɗan naɗin hannuwa don a huta, sai talauci ya shigo maka kamar ’yan fashi, rashi kuma ya zo maka kamar mai hari.